Yau da gobe. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu magana ne akan kokarin da ake yi wajen wayar da kan matasa akan harkokin noma a Afirka. sake masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya gana inda wakiliyar Hauwa Abdulkarim kayaniya ta tattauna da ƙwararre akan ilimin halittar ɗan Adam Farfesa Eric Dankwa wanda shine shugaban cibiyar inganta amfanin gona ta yammacin Afirka kuma tsohon daraktan cibiyar fasahar kere-kere ta jami'ar Ghana. Yunkurin janyo hankalin matasa da za su shiga harkar noma zai iya samar da fa'ida sosai. Muddin aka samar da damammaki masu yawa na rungumar sabbin abubuwa da suka shafi sassa daban-daban. In ji wani ƙwararre kan ilimin halittar ɗan adam, Farfesa Eric Dankwa, wanda shine shugaban cibiyar inganta amfanin gona ta yammacin Afirka, kuma tsohon daraktan cibiyar fasahar kere-kere a jami'ar Ghana. Ya bayyana cewa matasa masu basira za su iya shiga harkar noma ne kawai idan sun ga dama a zamanin nan a samu ci gaba a fasaha matasa su ne zakarun kirkire-kirkire da ke daidaita ayyukan tattalin arziki daban-daban muna son matasa su shiga harkar noma amma ba za su yi ba idan babu wani damammaki in ji farfesa dankwa A bangaren matasa kuwa, Abdulrazak Isaka matashi da ke sha'awar shiga harkar noma ya yi kira ga gwamnati da bankuna su dinga ba da rance domin taimakawa masu sha'awar kama aikin noma kamar yadda kasashe da suka ci gaba suke yi. Saboda kana noma ni na gane farko kaga lokacin ka ka ci albarkan ka don ka yi bizi cikin harkar noma kuma yayi da kyau ka zo ka harvest ka cire abincinka wanda za ka ciyar da kanka da iyalinka ka cire wannan ka ya isar wani ai zaka iya ka sayar da wannan ka samu wani kudi ka sa jehu ko ba ka ba danga economically yana da amfani kenan eh, amma ni na ga nan ga Ghana ko Africa manomai ba su samun wani taimakon wurin zuwa kayan aikin noma ko kaman fertilizer ko tractor ma don na ji wai kaman Europe haka in dai ka iya kai niyya cewa za ka zama manomi akwai policy government da za su iya baka kudi ba ma shi ka kawo collateral ba ko kana da wani abu ko wani garanta da zai zai ya garanta sannan a baka kudin za ka yi noman ba kawai dai niyya za ka doki kawai sai ka je banki su baka loan without interest da zai zama abinci za ka nomi ba ko eh, kiwon dabbobi da ake ci za ka yi ba kawai a baka ka sa hankali ka yi wurin samun riban kashe kai ma kai ta talika biya lon. a zuwa shi ni nan ga abin da ya kamata gwamnati ya sa hannu ya zama taimako a gare da manomi kenan ya ci in dai aka san wanin ga manomi ce ko wanin ga yayi niyya cewa zai koma cikin noma ya ci banki su san kan da za su yi su iya bashi loan su ya iya yin noman kan da ya kamata ko kan da yake so ni mai magana suna na Isa Abubakar da gaske mu ni manoma ne kamar yadda ake batun noma ya muna amfani sosai kamar yadda aka sani mutum baya rayu shaida kuma baya samun samun abinci sai da manoma amma garin nan matsala da muke fuskanta shine ba generalized ko decentralized noman ba har wato ba bashi karfin gwiwa yanda ya kamata ba yanzu noman da ake shine misali kai da kanka kai abinci ka samo ka ajiye gabanin da shekara ka ci abinci farko kenan amma wayanda ke so su yi gona na wannan da wanda yake ya isa wato commercial kenan wannan gonan akwai damuwa kadan domin gwamnati baya mara ma wannan gona wannan ayyuka baya domin a samu ci gaba shi ke kama garin cikas ko kuwa cin baya na wurin samun aiki da kuma abinci yadda ya yi tsada da sauransu domin gwamnati ba sa ma manoma kowane karfi ko kuwa hannu akan aikin da ake yin amma kuma na karshe shine akwai waɗanda ke wannan noma ko kuwa aikin gona ke yin amma su ba su fahimci ani aikin ba shi yasa ba musu amfani yasa idan bukatar za bukaci wurin gwamnati shine taimako na su fertilizer da sauransu abin da zai taimaka ma manoma kuma corporate gwamnati ir ababa da zai ba manoma karfin gwiwa sannan kuma a tsara muna wani abin da misali gwamnati ita ke sa musu karfi domin su ma su samu warwara da rayuwa ko su same sauki da rayuwa kuma idan kare noma da a saya abincin ko kuwa da wani tsari yadda zai taimaka ma manoma shi zai sa a samu amfani ba gabanin da haka gonaki da ake yin duka na cin abinci gida ne ba wanda zai taimaka ma makwabta ba ko yan waye ba suka ce dai abin da muke bukata na noma gari na shine warehouse wurin da ake preserve abinci ya bari Ba ka iya kai noma yadda ya kamata domin ko da zaka sa nauyin kudin ka ko kuwa gyalli na a cikin wannan da wuya domin ko ka kara baka da wurin preservation wa'annan baba duka ana saurara gwamnati ya taimaka da haka ibrahim Olayibi Farm shugaban Alsakuwa Farm ya ce aikin noma dai suna cikin cin amfaninsa kuma sun saka wasu cikin aikin waɗanda su ma yanzu suna cin amfaninsa. Ya ce kowane matashi da ya kammala karatu babu aiki to ya rungumi aikin noman. Gaskiya na farko dai na noma kuma na biyu kuma mun ci amfani ciki da yawa ba na ni kadai ba na iyaye da kuma na abokanaye na kuma kowa ya ci amfanin ci kuma mun samu kuma mun samu mutane kuma cikin aikin gonan kuma suna kuma samun albashi ma'ana employment kenan yasa inda amfani da shi kullum ta ce dai muna godiya ma Allah muna ci amfani gona da muke yi yau da kullum gaskiya ya fi a ce matashi dai ka jawo hankalinka ka zo cikin lamarin gonan nan saboda kin ga mutane da yawa mun kare school wani ma ya kare eh, secondary school wani ya kare ma har university mai shida da digirori digirori ke ka mai shida ta bida aiki na ta bida aiki bai samu aiki amma ya fara wani gona kadan kadan nan ba to ya support da shi bakan shi ma iyalan shi har ma cikin economy ma gana ma gaba daya ne na ba kowa jimin cikin me shi in ina da eh, wani fashin ko na son aikin nan to yi so cikin lamarin gonan nan saboda yana help sosai ma shi da kanshi da kuma family shi da kuma ma gana ma gaba Alhaji Faisal wanda ya shekaru sama da goma a cikin aikin noma ya yi kira ga kowa da a rungumi aikin noma. Kira a ga matasa su shiga cikin aikin noma yana da muhimmanci sosai saboda ni dan kaina na shiga cikin aikin noma kamar shekara goma kenan da baya. E, abin da nake da shi na son san na samu amfani da dama da shi nake ke da iyalaina da shi nake harkokina kuma na ci amfani amfani sosai shi sa kira ga matasa su shiga cikin aikin noma yana da muhimmanci yanzu ana kira gwamnati ya kawo ayyuka ayyuka amma sai ka gan kowa da yana neman gwamnati ya create aiki kuma idan ka shiga aikin noma kana samun yancin kanka ba kai da wani ba ku da wani tashi da su ba ka yi kai da kanka ka sare mu kanka lokaci da kake kan wada yanda wada yake shi sa to na gan aikin noma yana da kyau maza mata matasa su sa aikin su mahmud muhammad nuruddin dan jarida kuma yana aikin noma ya ce idan ka kammala karatu kada ka jira aikin gwamnati ka nemi hanyar yin noma akwai alkhairi a ciki. Noma alheri ne kuma an ka duba aikin da yake iya ya ba mutum wani lafiya kuma kudi inda kana neman kudi kana neman kwanciyar hankali shi da noma duk duniya garin nan duk waɗanda suke noma duka in ka duba rayuwarsu da sa'idin kudi ne suna da shi kwanci hankali kuma suna da shi duk abin da suke so ba sai sun je gari kuma sun sai ba yasa yau in mutum in ka kare su in kana nema aikin da zai baka na ci da na sha shi da noma shi ya kai a lokacin da ya kamata matasa su koyi yadda ake noma domin kowane lokaci abinci ne mutum ke ci kuma duk wanda ke aiki abinci kuma ba zai yi asara ba yasa an komo mutane miliyon dubu za su yi noma ne sun samu waɗanda za su abincin da za su abin ga shuka yasa noma alheri ne abu ne da ya kamata kowa ko ba aikin ka noma ba ne ko ya kamata kowa a ce kowa na da wani noman gonan da yake zuwa ya nemi abinci na ci da na iyalai. mulki a dalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Ghana ta kasance ta bi wajen fitar da koko a duniya bayan kasar Ivory Noman koko a Ghana yana ɗaya daga cikin noman da yake kawo arziki mai yawan gaske a kasar. Yayin zantawa da manajan kamfanin koko ta Eliho Ghana Limited da ke cikin gundumar Amansiya ta kudu a yankin Ashanti. Malam Abdulrahman Mustapha ya ce kowa ma zai iya yin aikin noma. Noma kusan kowa zai iya ya shiga aikin noma domin in ka duba kaga kaman bi da wani restrictions ababa da suka sare yin shi da yawa haka ba wuri ne da yake yake neman specialization da yawa ba ga wanda ke son yi na yi maganar specialization saboda ai muna da wayanda suka je suka koyo agriculture amma ba wannan ba ko ba ka koya ba za ka iya ka yi don ka iya ka doki da menene duka ka sa ciki amma inda ilimin ya fi taimaka ma aikin ne sa'an nan na biyu neman kamar land matsalolin da ke ciki shine na samun land land da za ka yi noman in na gado ne in saya za ka yi in kuma za ka te ka ga sarki ko bushiya fenyin da ke da kasan ku yi yarjejeniya kan za ka so ma nome kasan shi a yi magana ikan da zai baka in kun gama in abin ya kai yadda ya kamata in koko ya saya ya kai yanzu dai an iya ta girbewa kowane shekara to lokacin shi ko raba biyu ya doki daya ka doki daya kowa ya manage nashi wani ma na iya sallama ma duka ka manage mai ya ga yanda kake tafiyar da lamarin naka ya so in an girbe a yi ta raba wanka yana tafiya wannan ana kiran shi abunu ma'ana a raba biyu sannan akwai wanda ake sayar ma kasan an sayar ma ne kai naka ne kasa naka ne ka te ka yi ta aikin. to shin akwai wani taimako da kuke samu a bangaren noman koko daga gwamnati? gwamnati na ba da taimako shine na wurin subsidy kamar ragowan kudi da ake sayan farm inputs fertilizers da sauransu daidai da mota ma na aikin agriculture gwamnati na ragowa ciki masu tractors ga duka shi ka samu kudin tarakta da a kasuwa za ka sai tarakta ba ka yawa amma ka ga yan kauyuka sun sise shi cikin sauki ana musu ragowan shi sa'annan fertilizers da sauransu kamar koko haka for some time now fertilizer kusan ana ba su ne su zuba ma gonansu su yi aikin su in sun kare a ba su lokaci su zo su biya sa akwai sauki ta wannan wurin sa'annan problems da ke fesi shine wurin pest and disease control su haka to yanzu kusan wayannan ma an magance shi saboda shigowan wasu kungiyoyi cikin harkan na magana da koko kenan yawan shigowan wasu kungiyoyi cikin harkan koko ya bar yanzu da waɗannan ababen duka yana zuwa da sauki saboda su sun kawo mutanen da za su ba ku training training yanda za ku duba harkan kokon ko gonanka yadda za ka duba shi duka sun gwada ma gwada ma tun bidaya har zuwa yadda suke son sun su si kokon su da za su san yadda suke son yanayin shi ya yi su sannan su san yadda su si sun gwada ma ka yi shi haka nana nan kai da kai sun taimaka ma da magunguna da sauransu da kayan da ake yanka curuta da ke samun itacen da sauransu kamar doda misilto misilto ana kiran shi crampine to misilto ban san sunan shi cikin hausa ba shi shi yana attack itacen ya kama itacen shi daga bai samu yi yaya da sauransu da shi ake yayyankawa suna nan suna bayewa suna ba da motorized machine motobur inan wanda ake spraying da sauransu taimaka musu dai da wayannan kayayyakin wasu ma ana iya a basu su abubuwa da zai ja kayan ya kawo gida da sauransu sai sa taimako kuma inda yake zuwa kenan amma da matsalan ke samu da kenan amma yanzu ya zama taimako ya zo ciki shi sa ya kawo saukin wanga akwai matsaloli matsaloli da ake fuskanta bayan an girbe amfanin gonan za a kai su wurare kamar cikin birni ko kuma wani kasan? na matsalolin da suke fuskanta shine wurin move kayansu wannan general ya affect koko da kowa shine hanyoyi na kauyuka da ake noman ba su da kyau ka samu za ka babban gari yau babban hanya ne mai kyau har garin amma kauyuka inda za ka shiga lungu-lungu ka sau kayan ka zo da shi ke ka ga hanyoyin ba su da kyau ke sa ana damun su wurin pricing kudin mota motan da zai zo da kan shi bai da kyau ke sa yana bar price ya raise musu prices kaya ke ya zo mai shi bai samun amfani don abin da za ka yi amfani da shi shi kana ga kamar an sayar ma da tsada ke ya zo ba sai ba ba wani amfani yake samu samu ba shi yake discourage mutane ba su yin famin nan da kan shi ma wani lokaci. Malam Jafaru Dan Kwabiya mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci a Ghana ya nuna amfani da ke cikin aikin noma. Na farko sayin ce noma dai mun ga amfani ta kuma mun shige ta shi sa mu manoma ne musamman ni da ke maganan ga neman ilimi bai ana yin noma ba saboda amfani da ke cikin noma. Yawa yawan wa'anda muke aikin noma da suke matasa a cikin wannan ayyukan nan suke taimakon kansu wurin biyan sukufis fees abincin ci wurin kwana da sauran ababen da za su sa'annan wasu ma kamar wasu mu hakan ga da shi muke duban iyalinmu da shi har wasu na iya su sayi filaye da kudin noma a wasu na samun gidaje a ciki wasu hal motoci ana sai ciki saboda yana dangane da irin noman da kake Malam Jafaru ya kara bayyana matsaloli da ke hana matasa shiga aikin noman daga cikin cikin abin da ya bayyana ya ce akwai rashin samun filin yin noma rashin kuɗin sayan kayan aikin noma da kuma rashin hanyoyin tituna masu kyau noma dai akwai amfani sosai amma yana da nata masololin da ake fuskanta musamman a nan kasan mu gana, masololin kuma suna da yawa na farko sai in ce matasa da yawa farkon matsalan da ke damun mu a cikin wannan harka na noma shine samun fili a yi noma la'alla za ka ce coga filaye na zubi ɗalibai ko ina to amma kaga shiri na doka wanda ke dangane da yanda za a yi amfani da filaye na noma a nan kasan mu gana yana da wuyan samun eh, yana da wuya sosai isa babban matsalar da ke fuskantar yawa yawan matasa kenan da ke da niyan yin noma amma ba su da fili na biyu matashi yau noma kowa ya san a yi noma a ci amfani ta sosai to yana dangane da arzikin da ke tare da wannan matashi saboda kayan noma yau ya yi tsada shi sa dole matashi shi in yana da kudin da zai iya ya taimake shi yin noman sa'annan ya iya yi wannan noma to in ba haka ba za a samu ana noman daidai yanda yadda za a ciyar da gida ne amma ba a yi a ci amfani shi yi aikin noma a ci amfanin shi sai in noman ya iya ya girbo abin da za a iya a kai kasuwa sannan na uku shine yawa yawan wurin da muke samun mu haya saboda mu yi noman mu wurare ne da ke da nisan su suna kauyuka masu nisa da gari wayannan kauyukan nan hanyoyin su ba abin da mutum za ka iya ka ce gaba daya ka tashi ka je ka komo ba kisa ya bari in an yi noma yanda za a yi a shigo da abinci ma a gari yana sa manoma da yawa muna bashi. To matsalolin na da yawa sosai ga matsalan da muke fuskanta na wurin haɗar yau dumamar yanayi ya bari yau matashi zai yi noma ina tsoro. Da farko muna iya mu ce mun fara noma a wannan wata kin wannan sati saboda mun san yanda hadarin ko ruwan sama ta to yau ba haka ba yau mun rasa ya za mu yi gashi kuma a kasan mu ba mu da wani abun da za mu dogara kai in ruwan sama ta ta kame to dole shi dai mu saura haka nan muna jiran in ruwan sama ta zo sa'annan mu yi aikin mu na noma to wannan duka yana sa mu cikin eh, matsaloli da yawa da karshe dai ya yi kira da gwamnati da ya taimaka wa matasa masu sha'awar noma da waɗanda dama suke cikin aikin noma. shi sa amu namu kan amu manoma eh, musamman matasa kamar mu waɗanda muka yi very innovative muna lura da ababen da ke tafiya muna lura da abun da zai taimake mu da abun da ilimin kimiyya ya danganta ya kirkiro zai taimaki noma muna muna da muna la'akari da wayannan ababai ba irin noman da mu muke yi ba shisa zaka ga matashi yayi noma shekaran ga shekara da zai zagayo ya ce a bai yi saboda ah, ilimi ya nuna cewa ruwa za a yi karancin ruwa da sauransu bai yi sa akwai masaloli da yawa amma yau abun da matashi ke nema shine farko gwamnati ya yi kokari ya duba yadda za a yi matashi ya samu fili a cikin sauki da zai iya yi noma na biyu gwamnati ya yi kokari ya sarrafa ya gyara wa'annan filaye saboda fili da kanshi samun shi daban gyara shi daban gwamnati na iya ya taimaka ya gyara fili in ma ya iya ya samo ma matashi ban ruwa yadda za a yi matashin bai dogara da ruwan sama sa'annan a nemo ma matashi kayan aiki to wannan wannan ya ishi kowane matashi a kasanga saboda matasan kasanga ba ba makiyata ba ne kawai eh, ababan ne ba su sa'annan matashi na ganin bai daukan sauran abun da ya wahala ya tattara ya je ya zuba a gona gari ya waye ya tashi ya rasa abun da ya tattara shekaru ya zama mai biyu babu shi sa kiran da muke kenan Gwamnati dai ta ce tana kan manufar inganta aikin noma a Ghana ta hanyar samar da horo da fadada ayyuka da damammakin kasuwanci. Hawa Abdulkarim Yonkwaniya muryar Amurka daga nan Accra, Ghana. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim yan fayaniya ta sake dawowa tare da bakwar da ta gayyato mana. Wayo Allah muna tare da kubra diamond wadda aka sunanta dai sosai kubra ibrahim ko na diza kamfanin mu ne diza ta kubra ya mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <laughs> masha Allah sai wani abinci taki da famuna oh salad Okay. Salad. Salad. Salad ga kin san wasu kasashe na yin nasu. Mm. Ni dai salad na healthy salad simple. Okay. Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwan shi ba. Kai ka samu diarrhea. Kai ka samu food poison. Okay. Salad na san wadansu yau dai ban sani ba those days ruwan gota mhm. ake zuba masala ruwa dai na cikin gata eh isa yana bau abin da bai da kyau na shi shiga cikin kisan kan da yake nan isa mm. salad din da ka yi salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water mhm. ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai ako kasa ako dauda jikin salad in ba ka jara salad da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zuwa na bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankare kankare in dauda dauda jiki sai in zo in zo in yanyanka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na gan blender na gan grater na gan slicer amma na fi son doki hannu na na yin nan gajiya Mm. ntankwa ne na dai de nika cikin asanka aka mm. mi hɔ yasɔra mm. mi ni sanzo yi carrot na in slices kanana kanana kanana kan chopping board do ina da kaifi shin kawo green pepper in zo slicing shi kanana kanana shin ka spring onion spring onion kuma na da dauda mm-hmm. in zo jajjara shin zo yanka shi kanana kanana shin kawo radish shi kuma zo slicing shi kanana kanana yanyanka shi kanana da na yaka na na kayan nan mun shiga cikin dressing na sometimes na na yin boss salad ya da na yin dafa liver liver anta anta na dafa na kare shin doki hannu na mm, murza in murza shi in chicken kuma ne na dafa ciki na naka cikin tai sai in shredding shi in doki nuna in cire flake na zazzware shi shin aji mhm. aka ninki shin aji shi ya dry sa salad nan na kawo bo gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na. Mhm. ya ban sun saran sa stakis da su sadi mhm. amma cream nan da yana nan ya sani na kare shin kawo tray na nice tray shin zo fara na lay salad nan cikin tray na. ina shirya shi ne in rectangle shin oh. sakan bayan shi ki kewaya shin zan sa green pepper da na mm. slicing shi circular nan ezigui and cucumber na mance cucumber mm. na slice cucumber shin zo sa cucumber kai shin zo zuba carrot kai shin kawo green beans na mm-hmm. zo zuba kai mm-hmm. shin kawo yellow corn zo zuba kai in kawo spring onion in zo zuba kai in kawo in ako pear ma na in sa fai kai she yanzu oiling liver nan she zo zuba kan salad she na muza she spreading shi kai chicken nan kuma na shred shi she zo zuba in zuba kai ba mix so na arrange mhm she zo in zo zuba kuma mhm. kai in sa spring onion in sa carrot in sa cucumber in sa eh, naman kaza da liver salad cream nan in ka to dai in diba kamar side ga guda side ga side ga side ga mm-hmm. sometimes kun shirya kayan nan duka sana kawo cream eh sometimes kun ban sa cream kai ina dish ne sa kan side please mm-hmm. in kai kana son don wadon su ba su son cream because of healthy lifestyle mm it's better you eat salad without cream and liver da chicken duka they are protein so there's nothing wrong with it she sa on the side shin kawo foil zon sa ka shin aji to wannan salad in ka ci she kwana she gobe da safe <laughs> da me ake cin wannan brodo ka ci da shi brodo ah, ka ci da shi pano ka ci da shi jollof mm-hmm. ka ci shi ka haka nan mm-hmm. ka tattauna kuma kana shan tea da shi biredi ya kakannin da aka ci saladin. Wannan saladin gane ne ko dai saladin? Saladin dai na gaggama ko ni na gari. Aha, na gaggama. Ah, Wadansu kuma su yin su sa cream su mix. A'a, inda ki serve table etiquette kaki mix ba shi. Ka kira son ya jima a ciki. Mhm. Kisan wani saladin ana yi bai jima sai bata. Yasa kaki sa naman ciki. Liver nan nan kaki sa ciki. Naman ka ma kaki sa. Kin separate duka ne. Inda zo a ci. Yasa ga green pepper cikin separate bowl. Ga salad da kanshi separate bowl. ga spring onion ga cucumber ga reddish ga liver ga chicken ga sardine ga suna kan table yasa wanda dai ci iya zo shi da kanshi bai son wan don a lot of people are allergic to a lot of things mai shi da kanshi ya select wanda yake so in cikin fridge ne kuma shi ki sa shi bai komi bai komi cikin fridge amma is da sardine da ka bude don ba ka bude ka sa cikin fridge bai da kyau becomes poisonous in kina so ki sa cikin fridge she ki zuba cikin bowl tukun ki sa cikin fridge hakan kina da staki staki yana cikin gwangwani bai da kyau ba sa gwangwani cikin fridge eh e sa ka ki bude ma in mm-hmm. ba ki yi ready ki ci ba mm-hmm. ka bude oh, is poisonous me yasa yi e poison because of the can kin ga yonga ko cancer mm-hmm. ako ciwo ciwo da na ji wai cikin abinci mu da muke ci shi ke kawowa ina gan kaman in kayan ga da ba mu pay attention maybe muka sa sa hankali ya yi life lifespan mon eh mu mata muke mu muke samun kansa fa isa muka duba wanga abu duka ya yi stop shi. a sha Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.